الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا بريد نعلم دين غوما لوتن رجب وجرى دبوئر دريه إلى أربعين دقيقة وندى تشيبها تربيه ga watan march a zaɓar 2020 allah cikin sarki cikin ikon zanninarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na na harar cikin littafin sharhun a kai yau karatun mu zai fara daga sabon babi بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله المعرف بأداة التأليف المعرف بأداة التعريف قد سونا لا أكي بيان وأكي تعريف لكاية أيكي da ake tarihi da su mai kulasa yana cewa alharfu ta'arifin amin la mufaqat fa namatun arrafta qul fihim namat الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط أرفت قل فيه النمط bayan yana magana ne kan al al yana cewa al innan harfu ta'arifi shine harfu ta'arifi shine harfin ta'arifi da iya shigo kan kalmar ya mai da kalmar sananniya ga mai magana ko ga wanda ake magana da shi abin lamu faƙas ko kuma banda hamzan nan banda alim banda alif din nan lam din nan shine harfin ta'rif shi dai alif alif ne wanda yake na wasu aliful wasli ana zuwa da shi ne domin a samu damar hurta al tun da ɗaure yake ba da za ka yi fara magana da ɗauraren baki saboda haka wannan sabari ne tsakanin maluman nahu wasu suna ganin al shi ne harfi tare wasu ko suna ganin lam din kawai ne harfi tare shi wannan al ya zo ne saboda ya ba da damar a iya hurta al ɗai ai eh, lam din kuma dai menene ko al ne harfi tare ko lam din ne kadai harfi tare فنما دون الربط قل فيه النمط إذا كثموا لفظ النمط نمط كما تكي نوئي ko ka wasu jama'a ko ka nau'in abu ko yanayi na abu shine namat lafazin nan namat in kana son kamar da shi sananne ga mai magana da wanda ake magana da shi sai ka sa masa al alif da lam sai ka ce annama radin in kana son ka mai da shi sananne ga mai magana ga wanda ake magana da shi sai ka ce ne arrajul kitab in kana so ka mai da shi sananne ga mai magana ko ga wanda ake magana da shi sai ka ce masa alkitab to wannan namatsin misali ne kawai ya ba da misali ne الحرف تعريف أو اللام فقط فنمت الربط قل فيه النمت سيشني اختلف النهويون معلوم النهو في ساقاني في حرف التعريف جميدا حرف تعريف في الرجل مثالي أكلمة أنت الرجل دا رجل ne yanzu ka arrafa shi da kacce allah da sun yi saɓani faƙal al-khalil khalil ibn ahmad farahidi wanda ya kirkiro ilmin malami ne na siba waihi shi ya ce a fahimtar a ra'ayin al-mu'arrifu huwa al mai sanya tarihin nan alif ne da lam gaba daya al wa qala fi bawayhi shi kuma almajirin khalil wanda daga shi ya zamanto uban maluman nahun duniya shi kuma yace huwa allah wahdaha shi yana ganin harkar tarihi idan ka ce al-rajul ko ka ce al-kitab ko ka ce al-masjid yana ga lam allam din nan wahadaha kaɗan ko shi ne tarihi kenan فالهمزة عند الخليل همزة قطعين أولا خليل الخليل بن أحمد الفراهيدي إذا حمزة من تأل حمزة تين تكية أكوا من إلى حمزة الوتل إلى حمزة القتل <coughs> نادي نجو أنت حمزة القتل ده حمزة الوتل العلم التجويلي بصورة واعية وعند سيبويه أما أولي سيبويه وأن همزة إن همزة وصل الإن همزة وصل إن أدسلبت دعك كاو همزة وصل إن دعك كاو للنطق بالساكن لومين أفا مدامر فرت أوروي domin ba yadda za ka yi shi salam din ya rufe a salam din yake yana bukatan abin da zai taimaka a iya hurta shi abin da zai taimaka kuwa shi ne sai a kawo hamzatun wasli wazin ta wal alif wal lam da alif da lam al-mu'arrifa waɗanda suke kawo ta'arifi su shiga shigo in suka shiga suka shigo cikin kalma su mai da kalmar sananniyar ga mai magana ko da wanda ake magana da shi ta kuna lil ahad wani lokaci al littarif zai zamanta abin da ake kira lil ahadi للأهد الذهني ga abin da aka sani abin nan da aka sani ɗazu yanzu shi ake nufi wannan shi ne allil ahadi kenan ka ƙaurinka kamar maganarka ka ce laƙitu rajulun fa akramtu rajul na gamu da wani mutum ban san shi ba yanzu akwai wani mutumin na ƙwaƙwalwarka kai ma magana da wanda yake zabarunka amma sai ka ce fa akramtu rajul sai na girmama wannan mutumin da yanzu na ambata shi inan da yake yana ƙwaƙwalwarka yana ƙwaƙwalwarka wani ana kiransa menene allil ahadi allil ahadi ne hmm? al da hankali ya riga ya san shi ɗazu-ɗazun nan yanzu wato abin nan da hankali ya yi ya san shi ko da bai zo mu'arraf ba hankali ya san shi to yanzu ana so a bayanar da mutane bayana mutane cewa shi ake ne marartu bi rajulin fa akramtu ar-rajula laqitu rajulan fa akramtu ar-rajula ra'aytu kitaban fa akhadtu al-kitaba جلست مع رجل فهميت الرجل هو فصحفات الرجل واضح وقوله تعالى سين إرن الإمن الذي يزوج كم فدي ألا تكن سورة المزمل ألا لا سوى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول إنا أرسلنا عليهم شاهدا Allah ce lalle mu aiko mai shaida a kansu ina arsalna alayhi shahidan kama arsalna ila fir'auna rasulan kamar yadda muka aiko wani manzo wani manzo zuwa ga fir'auna fa'ata fir'auna sai fir'auna ya saba wa manzon wannan wani manzon nan da muke cewa ta saboda haka ar da na biyun nan al'in yana guda maka al'in nan da aka faɗa da zu shi ake nufi yanzu har yanzu al wani lokaci yana zuwa domin ya ba da fa'idar istighraq nufin gaba daya jinsin gaba daya ake nufi don ka ce كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاسى فرعون الرسول الرسول إن وانك الرسول رسولا إن كوي أجينه أما اللغة اللي يشبه كلمة غير معرفة ونكرة ينعى مثل بالجنس أبن بالدونيا إن أبن يكي أنا مثيل شيء شنو معنى الاستقرار؟ بالاستقرار الجنسي هو الاستقرار الجنسي كو للاستغراق الجنسي نحو مثال الله نتوى أثرة الأثر إن الإنسان لا في قصر إن الإنسان الإنسان مثل جنس كوري متو تون لك فرطون دوني أرضوا أشد ومن قال لي يرى فائدة الإنسان إن كوري متو ما ينشغل جنس متو akwai bambanci ma'anar al a cikin fa'asa fir'aunur rasula da ma'anar al a cikin wannan al-insan duk da kuma dukansu al ne al-mu'arrifa alifat ta'arif ne dukansu to ya za mu gane cewa wannan al din tana ba da fa'idar istighraqul jins to ga alamar wa alamatuha alamar wannan al'in ita ce an yasluha mawdu'uha kulle ya zamanto bigiran al'in nan inda za ka share al'in ka sa kullu ma'anar zai zama daidai domin da ka ce inna al'insan lafi kuluk lafi kusur inda ka shafi yallin ka ce kullu insani da fi kusur ma'anar su daidai yake da ka ce al'insan da fi kusur wadu idan ka shafi yallin ka ce inna kulla insani da fi kusur ma'anar daidai yake da ka ce inna al'insana da fi kusur saboda haka da za ka gane al'innan listirar aljinsu ne to sai ka ce to yanzu bari mu share al'in musa kullu ma'anar ba za ta canja ba in ma'anar ba ta canja ba to كنا قلنا قال ايه من ايه الكل دمين كاجر على كشافنا قال ان النوجم الرسول فاثان فرعون الرسول كشافي قال ان كفاه كله بدي بعد معناها بقى فبراك انا ارسلنا الى كما ارسلنا الى في الامر رسولنا ما انك الكافر ولمن ذو سيكما كتي فرعون سيسابا ودكا منزلني لا لا لا ما غير بحاجة كتير اه اه ya saba wa manzon nan dai da ka sani a wanda muka aika ɗazu da muka yi bayani sannan al da tarin din na wani lokaci zai zo ya ba da fa'idar hakikalin abu kawai hakika kawai yake ne hakika hakikan abu kawai yake sai ya koya maka شنو ولي تعريف الحقيقه سبودا عرف حقيقه ناو مثال كتي الرجل خير من المراه كتي منيني الرجل خير من المراه انا قال ان انا مثل حقيقه كلام مثل حقيقه من مجي يا دي حقيقه من مجي الهيري hakikanin namiji ya fi hakikanin mace alheri nan ba ka nufin kowane namiji ya fi mace alheri mata dubu nawa ne suke fi maza alheri wa duk yawwa ana nufin alhaƙiƙa nufin wani waiwa ne ko wani a kan nufin hakikanin namiji hakikanin su shi. misali ya fi haƙiƙanin mace ai wato kana nufin hadhihi haqiqatu ƙairun min hadhihi haƙiƙa kana nufin wannan haƙiƙanin rajul ya fi haƙiƙanin mace ba wai ku ba to in kun fahimci wannan sai a dawo kan namat da ya zo cikin baiti me ma nan namat wannamatu abinda ake ce masa namat barbun min al wani nau'i ne na shimfiɗa namat suna ne na shimfiɗa idan ana so a masa jam'i sai a ce almawa misal sabab sabab namat sabab in ana son ka masa jam'i za ka ce ne asbab والنمت هل ينظر أخذ نمت أيضا يعني نفي الجماعة من الناس جماعة لك متعني وصل جماعة نوعين من جماعة لك متعني يعني نفي النمت الذين أمر واحد وندون الأمري في ذمتها jama'a ne na ɗan da ko jama'an ɗan amalanke jama'an wasu masu wa'azi jama'an ɗan dimbe wadi wasu group dai da wani al'amari zai haɗa su wannan ya kiran su menene namak kaza qalahu hul jauhari haka nan babban masanin lugha al-jauhari yake kamar da na gaya muku wannan kadi ba shine sa ba akwai ma'anan annau نمط هذا أنا مثل نوع هذا هذا ai أي nau'u النوع أمر to da wasu ma'anan لك wannan shine sharhin baitin mudin nan guda ya isa alhamdulillah